وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا بقي بوتن جمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دور الأريود ثلاثين دا تقص شين كما هدو بوتن بي ميلادية دو بي دشا بقي أكرتنا مكفارنا وانا الرسالة انتشا في سجادة ربكنوا wacce mun ji malam kamar yadda ya faɗa a wancan mako ɗin cewa kafin ya shiga masail ɗin da fawa'id ɗin ya ce yana ganin cewa ya fara koro hadisan da suka yi magana kan jirar rakkanwa ɗin wasu aikin manzan Allah ne ya nuna wasu kuma ƙauli ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta hadisai guda hudu yau za mu tashi insha Allah kan hadisi na biyar Ya ce ibn an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha shakka ahadukum fi salatihi falam yajri kam salla salatan am arba'an falyadra shakka walyabni ala mastaiqana ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا shafa'ana lahu salatahu wa in kana salla itmaman li arba'in kana ta targiman li shaytan akrajahu muslim daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda shine Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗanku ya kokonto a cikin sallarsa falan yadari kam sallah bai sani ba kam sallah adadin raka'a ne sallata dan adam yakan iya samun sun lokacin a irin wannan halin a ya ɗimauce ma ka rasa cewa raka'a kaza ce ko raka'a kaza ce shi musulunci komai sai ya baka magani ya baka mafita salatan am arba'an bai sani ba raka'a uku ce ko raka'a hudu ce yana shakka shakka shine istiwa'u ne. ya zama ka kasa rinjayar da wani bangare wannan shine shakka sai manzo Allah ce rahi shakka to ya jefar da kokonta in kun duba idan mutum yana kokontan uku ce ko hudu ce a cikin su ce ce kokonta to sai ya jefar da ita saboda ya uku ya kini ko ba haka ba kana tunanin uku ce ko hudu ce kaga ukun tabbace kenan ita hudun ake shakkar an yi ta ko ba a yi ta ba to sai manzala ce falatsayar shakka wannan shakko kwanta ya jefar da shi ta hudun kenan to sai ka dora duk abubuwan sai ka dora su kan wannan mizanin in yana shakkar uku ce ko biyu ce sai jefa da ta uku ko in yana shakkar ɗaya ce ko biyu ce sai jefa da ta biyu yawwa sai manzo Allah ce liyabna ala wal yabna ala mustaqana ko summa liyabna ala mustaqana sannan sai gini a bisa abin da yake da yaqini kaga ta ukun ita ce yaqini to sai ya gini a kanta ma'anar ya gini a kanta yanzu kaga uku sai ya gina ya kawo ta nawa kenan ya kawo ta hudu sai ce sun mai sujudu ni kabala an yi sallima sannan sai ya sujjadu guda biyu kafin ya sallama kaga na wace sujjada zai kenan kabala salami to zai iya yiwa hudun yi kuma ko ba haka ba to sai manzan Allah ya ce fa in kana sallah khamsan yanzu ai kaga ya karu wata to sai in ya kasance biyar ya sallata in hudun ce ke ne ya karu wata sai manzo Allah ce shafa'ana lahu salatu shikenan yayi shafa in sallarsa maimakon in biyar din ce ka gani ai ta zama wuturi kenan ita kuma sallolin ranar ne wuturin su magarba sallolin sallar dare ne ya wuturin da kake yi to wannan sujjadin da ka yi guda biyu da wannan raka da ka ƙara ta biyar din sai su zama a matsayin raka'a biyu sun ma shafayin sallah kaga tsarin sallah inda Allah ya tsara ta bai kare ba ce wa in kana sallah itimaman in kuma a'a eh hakan ne ukun ce dama yanzu da ya ciko to duka ga ya cika sallar sa daidai to shi ce in ya kasance ya sallaci cikakkiya la'arban ya cika hudun ne to waccan sujjadu guda biyun to ya za a yi da su sai manzo Allah ce kana ta targimal li shaytan to wannan sujada guda biyun sun zama turmuza hancin shaytan dan Allah da yake da shedan usjudu li adama da yake da malaiku da gaba ɗaya da shedan tunda shedan yana cikin su a lokacin sai hukunci ya shafe shi wa qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kaga yanzu shi guda nawa aka nemi yayi daya sai wa Allah girman kai ko a wani gurin kuma ya kiyasi yayi kiyasi da Allah ya ce me ya hana ka ma ka an tusjuda a a a ba lima karatu bi yadayya ba ma ka an tusjuda iz amartuka kaga sai ya ce ana khairun min karaktani min narin wa karaktahu min tsini shi yasa malamai suke cewa kiyasi ya karo da nassi shine abin da ya fara hallaka wata halitta a duniya ga nassi daga Allah ko manzala kai kuma ka kawo kiyasinka ka kaga cewa kai sujjada ga annabi adam wannan menene nasi karara shi kuma sai ya kiyasi a ah, to bari mu kiyasa ai wuta ta fi sai ki shi yasa ibnu qayyim yayin raddi ta fuska ta kai takwas shi shedan din farai ko ibnu qayyim yayin masa raddi to kaga wannan sujjadu guda biyun kai ka shi yaqin daya ya hallaka ka yanzu ka yi bi kyauta ko ba gaba shi yasa sai manzo Allah ce sai wannan sujjin guda su zama targimal li dan ma'ana da hanci shaytan wannan hadisi muslim ya fitar da shi malam zai kawo fawaid din shi yasa kuma ban cika damuwa da kawo fawaid din ba duk da wancan satin na kawo su sai hadisi na shida an abdurrahman bin awfi radiyallahu anhu wannan kusan irin wanda muka karanta ne daga abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin wanda aka yi bishara aljannatin suna duniya kala yace samitun nabi ya sallallahu alaihi wasallam ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza saha ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi rafkarwa a cikin sallarsa falan yadar wahidatan salla aw bai sani ba ɗaya ya sallata ko biyu yana shakka falyabna ala wahidatin to sai ya gini akan ɗayar ita ce yaqini fa illam yadrus sanatayn salla aw thalathan idan bai sani ba raka'a biyu yayi ko uku falyabna ala sanatayn to sai ya gina akan biyu wa illam yadrus thalathan salla aw arba'an in bai sani ba uku yayi ko hudu yayi sai manzo Allah ya ce falyabna ala thalathin sai ya gini akan uku wal yasjudu sajadataini sai sujjadu guda biyu qabala an yi sallima kafin ya sallama wannan da wancan da abu ɗaya ne zaka kaga wannan me yake nuna mana kenan wanda yayi shakka a cikin sallah shakka da ya kasa rinjaya da wani bangare to sai ya zauna akan mafi karanci domin shine yakinin sa ko sai ya ci ko sauran kuma wace irin sujjada ce akan sa kabala salami amma wanda yake da zannin raji hadisin makaranta na Abdullahi dan Mas'ud fal harra sawab ko mutum ya dan daidai domin azon da ashak suna da bambanci ita shakka ka kasarin jiya da wani bangare shi kuma zato ka fi zaton cewa kaza ne to sai ka zauna a wannan mafi rinjayen zata to anan kuma ce irin sujada za yi ba da salami dan ku gane bambancin yanzu misali sallah ne sai nake tunanin raka'a hudu ce uku ko hudu sai na rinjayar da cewa hudu ce sai in batta hudu kawai shine shine mafi rinjaye da tuna sai na yaushe sujjada ba da salami amma idan na kasa rinjayarwa uku ko na kasa rinjayar da wani bangare to sai in bata uku dan ta uku yaqini ce sai in ci ko ta hudu sai kuma in sujjada a nan wace ri qabala salami an fahimta ko duk da wasu malaman kamar malikiya suna hamlin wancan wancan hadisin akan wannan sai ce wancan hadisin da manzala ce falaita harra sawab suka ce yaqini ake nufi suka ce ay al-qasd kenan da aka ƙini kawai ake nufi wasu kuma suka yi hamlin sa akan wannan hadisi sai ce da wancan shak da da wannan shak da wancan tarikin suka ce da abu ɗaya ne amma dai magana mafi inganci da ce wacce muka faɗa yanzu idan shakka ce karin jayar da wani bangare shikenan sai kai ba idan ka gama sallaka shi kuma wannan idan ka kasa rinjaya da wani bangare shi kuma sai ka ciko sallaka sujjada qabla salami wannan hadisi da muka karanta yanzu akrajahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi imam ahmad ya fitar da shi da abu dauda da tirmidhi wa qala tirmidhi yace hadha hadithun hasanun garibun sahihun yace wannan hadisi ne hasan garib in aka ce garib hadisin da zo ta hanya daya kamar hadisin umar innamal a'malu binniyati wannan hadisin garib garib ne domin duk sabon manzan Allah wannan hadisin da wannan lafazin baka da wani sahibi da ya roce sai umar tak shi ma ba wanda ya ruwayar a gurin sai alkama bin waqidul layth shi ma ba wanda ya ruwar a gurin sai ne Muhammad bin Ibrahim shi ma ba wanda ya ruwar a gurin sa sai Yahya bin Sa'id al-Ansari da kan Yahya bin Sa'id al-Ansari ne mutane da yawa suka rawaita hadisin irin su ma Malik sai Ibn Uyayna su waye su waye wasu ma suna cewa ya kai mutum 200 amma Ibn Hajar ce ya bibiya ko mutum 70 bai samu ba amma dai daga kansa jama'a da yawa suka rawaita hadisin kuma sai ce sahihun wannan fadin Tirmidhi hasanun sahihun shi turmuzi bai bayani da kansa ba cewa me yake nufi ba mu sani ban Allah ya sa ma aljanna tare shi ma tambaye shi shi me yake nufi amma dai malamai sun bashi mafita wasu malaman suka ce abin da yake nufi hasanun sayyun suka ce shakka yake isnadin hasani ne yana da dan shakka kan rijal din hadisin su ya kai matsayin hasahihi amma dai yana da tabbacin ya kai matsayin hasani to ko zai ce hasanun sayyun tunda da hasanun da sayyun da ana aiki da su illa iyaka sayihun ya fi ƙarfi wanda ce ko kuma ya iya yiwa cewa hadisin ya zo mata hanya biyu ya zo ta wata hanya din wanda rijalan hadisin su sahihi ne ya zo kuma ta wata hanya din wanda rijalan hadisin su ko menene hasani ne shine ya ce to in dai haka ne in wannan ne sai eh to hadisin da ce hasanin sahihun ya fi sahihun kadai ƙarfi ƙwarai tunda ya ƙara samun wata hanya ta ƙara maka ƙarfi hasana ko ba haka ba wannan malamai su suka wannan bayanan amma shi dai tirmidhin bai faɗi cewa ga abin da yake nufi ba amma dai yanda kuma a a a wannan din shi nuna in yace za hadisun hasanu to yana nufin bi shawahid amma wannan hasanun sahihun malamai ga mafitar da suka bashi to mun ji hadisa guda nawa guda shida to sai malai ce wa min fawaid hadhihi al ahadith yanzu zai fara da fawaid fa'idodin fa'idodin kafin ya zo maganar saɓani a zo kuma a yi ko a tattauna ya ce wa min fawai da yana daga fa'idodin wa'annan hadisan awwalan abu na farko anna sujudu sawi wajibun alaman sahifi salati bi ziyadatin aw naqasin au shakkin fil arkani wal wajibati yace daga fa'idodi na farko za ka fa'idantu da cewa sujjadar rafkanwa wajibi ce duk da a gurin wasu malaman har da ba'adul malikiya suna ganin sujjadar rafkanwa sunna ce masu wannan ƙaunin suna su a gurin suna gani sunna ake bari a yi sujjada sai to da sunna aka bari da aka sujjadar ma sunna ce to amma idan ka biyu dalilan za su tabbatar ma cewa sujjadar rafkanwa wajibi ce saboda ne hadisan da muka karanta manzala cewa yi sujjada kaza yi sujjada kaza ko ka'ida al'amru yattabil wujub kuma da bai sujjadan nan bai yana kane ta sallah ta yi kaga da sun da ba wajibi bane ba zai bata sallah ba daga sujjadar rabkalwa wajibi ce akan wa alaman sahafi salati kaga banda man ta'ammada akan wanda ya rabkalwa a sallarsa amma wanda da gangan ya bar rukuni a sallah ko ya bar wajibi a sallah ba shi da sallah an gane ko sannan kuma ita kanta rafkanuwar banda abu daya wanda za mu faɗi shi insha Allah sai ma dace bi ziyadatin aw rafkanuwar nan ta ƙari ce ko ta rage ce aw shakkin ko ta kokonto ce wannan hadisan sun nuna mana haka ko yace fil arkan wal wajibati kuma rafkanuwar ta zama ta rukune ce ko ta wajibobi to amma anan banda rukuni guda daya rukuni guda daya idan mutum ya bar shi ko da rafkanuwa ne babu sallah wani rukuni ne eh qira'atul fatihati to ban karba wani kabbara harama kabbara harama ko da rabkan ruwa ka shiga sallah ka kabbara harama ba tayi kuma zaka tijjara ta gyara ta saboda ba a shiga sallah sai da kabbara harama ba, ka shiga sallah ba gaba daya mun fahimci wannan ko zaka arkan abin da shi kawai ko da rafkanuwa ko da gangan ko da mantuwa ko da mai kabar shi ba sallah takabirtul ihram amma sauran rukunai idan ka bar su da rafkanuwa to akwai inda zaka gyara sallah ba dan tattauna kaɗan abin da suke cewa wajen attark idan mutum mu fara ɗauko wanda ya fara kawo bi ce, ziyada idan mutum ya rafkanuwa ya ƙara wani abu a cikin sallah na wajibi ko na rukuni da rafkanuwa wannan zai sujjada kamar da sun suka nuna wace iri ba da salami Ba da salami to sai dai da wata ƙa'ida idan mutum yana sallah sai yi ƙari a cikin sallah yana tunawa ƙari ne yanzu ya zai yi misali ya raka a hudu ya shiga ta biyar ya yi ruku'i ya ɗago ya yi sujjada sai ya tuna ai wannan ta biyar shi ya zai yi sai ya ƙara sata sai ya yake nan, kawai sai da ya zauna zaman mai tahiya ko ba ka ba saboda sallasa ita cika sai ya tahiya ya sallama sai ne sujjadu guda biyu ba da salami shine abin da zai wannan bangaren ziyada kenan bangaren naqsu ka tauye wani abu ka bar wani abu suka ce idan mutum ya bar rukuni sai ya tuna kafin ya kai gurin wannan rukunin a ɗaya raka'ar to ya dawo ya tartibin sallarsa misali misali mutum ne ba sujjada ta biyu a raka'a farko kaga sujjada ne ce ce rukuni ce sai da ya shiga raka'a ta biyu ya yi sujjada ta ɗaya ya ɗagu yanzu sai ta nawa kaga ya zo gurin wacce bari ko ba ka ba to yanzu yanda zai sai ya ta biyun anan yanzu waccan raka'ar sai ya jefar da ita wannan ta koma ta ɗaya akwai wani karatu da mai ahadari ya dunkule ko da ya dunkule ya gama sai ce li'anna surata wal julu ce fa yasjudu hina idan ba'da salami li'anna surata wal salam ya futa kan mu zo sati mai zuwa ku nemo mun tafsilin nan Eh, karatu ne dunkule in mutum ne ma kurin ya fahimci ahalari nan kake tambaye sai ka gane ya gane ko zai gane ba in mutum ya ci nan a ahalari to in Allah da ya gane ahalari saboda ya fi ko ina wahala a ahlari in muka samu malamin da ya fahimci gurin ba ba zai iya wayan maka da kai a gurin ba to kaga an fahimci wannan tun da yanzu bai tuna ba sai da ya zo gurin dai irin wannan rukunin da ya bari to yanzu ba za a ce dawo ba an gane kawai waccan raka'ar da bai sujjada ba sai jefar da ita wannan ta koma ta farkon amma idan ya tuna kan ya zo gurin misali ya bar sujjada ta biyu kamar yadda muka wannan misali. ya tashi ya yi karatun fatiha ya yi ruku'u ya dago sai ya tuna ai a waccan raka'a ya bar sujjada yanzu ya zai tunda bai kai wajenta ba kawai sai ya faɗi sujjada in ya yi zaman na ɗagowa kenan amma in bai zama sanin dagowa ba yanzu me zai zama zai sannan kuma sai ya sujjada saboda ka'idar sallah shine tartibi yadda manzo Allah ya jiranta ta Allah ya sa kun fahimci wannan an fahimta dan ba za ka ce a kamar yadda su maliki abin da suka ce in dai ka riga ka kulla raka'a to ba dawowa me ya kulla raka'a kai ruku to amma malamin ce a a ai tartibin sallah wajibi yan dole ka dawo ka jiranta ta shi can me yasa aka ce ba za ka dawo ba ya riga ya kubuce dan ka kai gurin wannan rukunin yanzu wacan sai dai ka soke ta kawai sai ka wannan ina fata mun fahimta kaga abin da ya shafi me kenan abin da ya shafi a tark kenan tark na ne na rukuni tunda kaga ya ce barin rukuni ko wajibi ko amma barin wajibi shi kuma idan ka bar wajibi sai baka tuna ba sai da ka shiga rukunin gabansa to ba za ka dawo ba sai ka zarce da sallarka kawai sai kai wuce irin sujjada qabala salami amma idan ka tuna kafin ka je rukunin gabansa sai ka dawo misali kamar yadda hadisi Abdullahi dan Buhaina manzo Allah ya bar zaman tayya zaman tayya ne wajibi kaga tunda ya riga ya miƙe ya shiga rukunin gaba har ya miƙe ko manzo Allah ya dawo bai dawo ba kawai sai wuce irin sujjada qabala salami amma da kan manzon Allah ya miƙe tsaye ya gama miƙewa ya tuna to sai ya dawo ya zauna yanzu a nan gida ya zauna a kona ba kansa ba kabali ba ba'adi wannan za mu karanta hadisi a kawo hadisin mugira insha Allah a nan gaba ina fata mun fahimci wannan to sai shakka ana rike ba ko ko mu kyale shakkar in mun a rike wannan in yaso ko sati ne zuwa ma magana kan shakkar saboda abin yana bukata a rirrike shi ne mu kyale sai sati mai zuwa ko sai mu dora shakka in ko mu dora ta yanzu ko mu dora <laughs> to shi ba bari shakka sai mu saboda ita shakka din akwai shakka ka kai kadai akwai shakka ka tare da liman akwai ma shakka ka in ka zo ka samu liman yana sallah ka yi kabbara ka tafi ruku za ka iya shakka to wai kan ka je ma ya dago ko bai dago ba ko ba ka ba ana shakka ma ana to sati mai zuwa sai mu warware wannan ko insha Allah to kaga wannan mun ji abu na farko kenan sujjadar rafkanuwa wajibi ce ga duk wanda ya rafkanuwa a cikin sallar sa ta hanyar yin ƙari ko ragi ko shakka cikin rukunai ko wajibai sai ce qala ibn taymiya ibn taymiya Allah ya masa rahama yace shi wannan bawan Allah sai dai a hakuri da shi ciwon ido ne sai hakuri bayan da za a yi magana ilimi wallahi sai an ambace shi bayan da za a yi wannan wata falla ce ta Allah ka kyale Allah iyo ba falla ka yi haƙuri kar kai hasada ka jefa kanka a masifa kawai falla yanzu ku dubo wani abu duk inda mai karatu ke karatu in yaje in yaje an ce kala shehul islam ko ya ga rubuce an ce kala shehul islam wane ne yanzu wasu har hoton sa sa a sa shehul islam wana ma na gaya musu saboda Allah bai kaddara za a gaya musu ba Allah ga wanda ya biya abu ba sai dai kai haƙuri ba sai haƙuri ce ibn taymiya ba da an da adallata min fi'lin nabi sallallahu alaihi ba da an da adallata min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amruhu fi sujudi bayan ibn taymiya ya koro dalilai na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma umarnin sa dangane da yin sujada ma'ana cikin fatawa bayan ya kawo hadisai na manzon Allah da suke nuna yadda manzon Allah ya yi sujada da ya kuma kawo wasu hadisan da kuma inda annabi ya umarni a yi to ibn taymiya sai yace wa hadhihi dalailun bayyinatun wadihatun ala ma sai ibn taymiya yace wa'annan dalilan bayyinatun a bayyana suke wadihatun a fili qarara ala wujudihima akan wajibcin yin wannan sujudin guda biyu wannan ya kama dai karfafa maka magana ta cewa sujudin rabkanwa wajibi ce dalilan sun nuna haka sai ce wa huwa qaulu jumhurul ulama ibn taymiya ce kuma wannan shine maganar kunzumin malamai jumhur wannan shine kaulin su wa huwa mazhabu malikin wa ahmada wa abi hanifa yace shine mazhabin imam malik ku malike ku qatimiyya ce ba yawa wa gurin malikiyya qatimiyya sunna ake cewa ko ce wannan shine mazhabin imam malik shine mazhabin imam ahmad shine mazhabin abu hanifa yace walaysa ma'amallan mallan yijibuhuma hujjatun tuqaribu zalika ibn taymiya yace duk wanda bai wajabta su ba bai dauke su a matsayin wajibi ba yace ba shi da wata hujja ta kusa da wannan hujjojin tunda ai ya kawo hadisan a gurin ko sai ce ba shi da wanda yace ba wajibi bane sujjadar rabkanwa in ta kama mutum ya ce ba shi da wani dalili da ya kusa da wannan dalilin ba balle iya rusa shi wannan magana tana cikin a a a majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 28 to wannan abu na ɗaya kenan an gane ko sai ce saniyan fa'ida ta biyu fa'ida ta biyu mashru'iyatu takabir li sujudi sahwi shar'ancin yin kabara na sujadar rakarwa kamar da makaranta a hadisa kaga hadisi na makaranta na zuliya daini eh ga ni zuliya daini ce yana kallo na hadisi na makaranta na zuliya daini ai kaga manzon Allah ya sallama da ya gaya mata cewa sallah ba cika ba manzala ne sai ya ciko sallah ko kuma dauko hadisin ibn mas'ud da annabi ya biyar da ya gaya mar sai manzala ya juya ya takwashe kafa sai kalla alqibla aka ce sai ne sai kabbara ya sujjada nan kabbara da yake nufi wa kabbara haraba ba a kabbara ta me ta yin sujjada kaga hadisan sun nuna mana haka qala qala ibn mulaqqin ibn mulaqqin yace yushra'u ishra'u takbiru li sujudi sawi yace an shar'anta yin kabbara dan sujadar rakwanwa sai yace wa hadha majma'un alayhi wannan abu ne da malamai suka ijma'i a kansa duk malamai sun haɗu akan haka wannan magana cikin ilamul fawaid na umdatul ahkam ثالثا sai fa'ida ta uku idza takarrara sahu fi salati idan rafkanuwa ta maimaitu a sallah a sallah daya sai rafkanuwa ta maimaitu kai rafkanuwa ɗaya biyu ko kuma sama da haka fa innahu yakfihi bi sujudi sahwi marratan wahidatan to ya ishe shi wajen sujjar rafkanuwa ɗaya sujjar rafkanuwa so ɗaya da yanzu in ka ɗauko hadisan da muka karanta a yanzu kama hadisin zule da yi abubuwa da yawa akai an yi sallama sallah ba ta cika ba an yi tafiya an zo an yi wasu maganganu ko ba haka ba amma da annabi ya zo sujjada guda nawa yi kawai ba a su daya yanzu idan ka dauko hadisi Abdullahi dan Buhaina da annabi ya bai tayya din nan ba ai ya bar karatun tayya ya ba zaman tayya amma sujjada nawa yi ɗaya yi da ko abu nawa ne ya faru a sallah ko rafkanuwa nawa ce to sujjada ɗaya za ka yi yanzu ka kaddara kana bin liman sallah sai rakanwa ta samu liman kuma ka samu raka a cikakkiya a sallah domin wanda bai samu raka a cikakkiya a sallah ba ko kuma in ce idan kana bin liman sallah kamar da kowa sani duk rakkano ta samu liman ta samu mamu ko sawa'un mamun nan yana nan aka yi rakkanar ko baya nan ta samu amma da sharaɗin in ya samu cikakkiyar raka'a da matsala ce akwai saɓani amma magana nufi inganci sai ya samu cikakkiyar raka don wanda bai samu cikakkiyar raka ba bai samu sallar ba to rafkanuwa ta samu liman kuma kai ka samu raka a sallar sai ka tashi wajen ciko ta ka sallar kai ma sai rafkanuwa ta same ka yanzu ga ga ta bangaren liman ga ta kuma ta bangaren wa ta bangaren ka sujjada nawa za ka yi ɗaya za ka yi ba za a ce kai ta liman daban ba kuma kai taka daban to in ya zama na a bangaren liman ba ce a bangaren ka kuma kabali ce wace za ka yi kabali za ka yi idan aka haɗu da kabali da ba'ada a sallah ɗaya kai ma kana sallah ka za ta iya faruwa kana sallah kai abin da ya kabali ta kama kuma kai abin da ba'ada ta kama ka yanzu misali ana sallah sai ka manta baka zaman tahiyya na farko ba me ya kama ka kabali kuma sai kai ƙara rafkanwa kai raka'a biyar nan ko ba kai ƙari ba to a nan wace sujada za ka yi kabali suka ce da anna janibun naqsi yugallibu ala janibin ziyada dan bangaren ragi yarin da ya bangaren dadi domin a nan ragi wani abu ne baka kawo ba can ku haƙa ne ma kai zaka ce kai kabalar salami mun gane ko yace fannabi ga yaje ka misali da yace in rafkanuwa ta mai baitu ya ishi mutum sujjadar rafkanuwa guda daya sai yace saboda me yace fannabi sallallahu alaihi wasallam taraka ta shahudal awwal yace dan manzala ya bar tahiyya ta farko wal julusa lahu kuma ya bar zaman tahiyya yace walam su sujud sahw amma manzala bai maimaita sujud rafkanuwa ba kama fi hadisi abdullahi bin buhaina hadisin farko da makaranta kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan buhaina qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq yace mu'allaqan ala hadha al-hadis yana yin ta'aliki akan wannan hadisin shi ibn daqiq a lokacin da ya zo yana ta'aliki ƙarin bayani kan hadisin abdullahi bin buhaina sai ya ce fihi dalilun ala adami takararar sujudi inda takarar sahu sai ibn daqiq ya ce wannan hadisin a cikinsa akwai dalilin da yake nuna rashin maimaita sujjada a yayin da aka maimaita za ka sujjada kawai sau ɗaya ka yi yace li annahu qad taraka al awwala yace domin manzon Allah ya bar zaman tayya na farko wa tashahuda ma'an tare da kuma tayyar da annabi ya basu waqtafa ma bi sajdatayni amma sai manzon Allah ya wadatu da sujadu guda biyu wannan magana ce tana cin ihkamul ahkam sharhi ne na wannan littafi na umdatul ahkam na ibn daqiqil iki wannan littafi ne na gaskiya sai kana da kokarin karatu wannan sun fi shi saukin mu'amala irin su tafsirul Allah tanbihul afham shi karatu ne aka mai da shi wannan littafin amma yana da kyau saboda shi yana ya dan buda da yawa shi cikin hikamul ahkam to yanzu mun fa'idodi guda uku ko mun fahimce su sai ce rabi'an sai fa'ida ta hudu idza kana sujudu sawi ba'da salami idan sujjadar rakkanuwa bayan sallama ce ta kasance bayan sallama ce fa yushra'u lahu salamun akhar ba'dahu to an shar'anta mutum yin wata sallamar bayan sujjada an fahimci abin da yake nufi ai kaga sujjada ba'da salami shi ake da sai an yi sallama to yanzu in kai sallamar sai kai ka guda biyu ko to in ka dago zaka ƙara wata sallamar kamar yadda haka ya zo hadisin zuliya ni, haka ya zo hadisin abdullahi dan mas'udin ko da annabi raka'a biyar din nan zaka ba za ka ce ai kayi wata sallama a can farko ba a'a za ka ƙara yin sallama yace huwa raju min qawlayil ulama yace wannan ce magana mafi rinjaye daga maganganu guda biyu na malamai kenan akwai malaman da suka faɗi sabanin haka suka ce ba za ba amma ni shine qawli raji yace li zahir hadisi abi huraira wa imran bin mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda na faɗa saboda zahirin hadisin abu huraira wanne ne hadisin abu huraira na zulaydayni wa Imran da hadisin Imran shi ma da wanda aka yi raka'a ukun nan ko wa ibn Mas'ud da hadisin ibn Mas'ud wanda annabi ya raka a jiya zaga duk annabi ba yi kuma duk ya ƙara yin sallama ko ba haka ba idan fa kun bibiya hadisan kenan in ko mutum aje takardar yi shi kenan Kamisan sai fa'ida ta biyar man shakka fi salatihi yace wanda yayi kokonto a cikin sallarsa fa alaihi an yi taharrar sawaba awwalan to farko abin da zai yi ƙoƙarin ƙirdadan gaskiya ɗin menene fi gaskiya wanne ne abin da ke gaskiya wanne ne daidai fa in tarajjaha lahu ahadul amrayn idan ɗayan al'amura guda biyu ya rinjaya a gare shi kawai amila biyu sai ya aiki da shi wannan nayi bayani tun wancan satin ko kana kana ganin uku ce ko hudu ce to sai kai iya kokari wacce ce mafi da zatanka in zaton kai rinjaye da cewa kai hudu ce to sai ka aiki da hudu sai kai ne kenan sujjada ba da salami ya ce wa illam ya rajja halahu shay'un in ko ba abin da ya rinjaye a gare shi kaga shakka kuma kenan ya kasa rinjaye da ukun ko hudun sai ce yi ne sai ce ainihin bana alal yaqini wa huwa al sai ya gini kan yaqini shine mafi karanci dan kana tunanin uku ce ku ce kaga ta ukun kana da tabbacin an yi ta ta hudun kake ku kwanto yace wa yadullu alaihi majmu hadisi abdullahi bin mas'ud wa hadisi abi sa'id wa ibn afi radiyallahu anhu yace abin da yake nuna wannan gamuwar hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisin abu sa'id da hadisin abdurrahman bin auf kaga hadisin ibn mas'ud shi ya zo da magana fayyata har sawab ko hadisin abu sa'id kuma da hadisin ibn auf su kuma suka ce man shakka kaga wanda ya kasa rinjayar da wani bangare kenan da aka abubuwa din guda biyu ne kamar yadda wancan satin ne bayanin su kuma ɗazuma na yi bayanin su akwai zannin raji akwai kuma ashak kuma sujadin su suna da bambanci amma ga wanda ya karatun fikin mu na malikiya daga su a gurin malikiya kawai shakka ce ba na zannin raji su a gurin malikiya kawai kawai in dai kana ka dan yi wata shakka ko yaya ko da ka jayar da wani bangare su kawai kabali za ka yi sai ka ciko dole kaɗan ɗin za ka ɗauka kuma sai ka ciko kuma sai ka shige da kabalin salami amma dai abin da hadisai suka nuna akwai bambanci wanda yake da rinjayen zato sai ya zauna rinjayen zaton nasa shi ke ne karasa sallarsa inda ciko ya cika ya yi ba'adi wanda ya kasa rinjaye da wani bangare sai ya gini akan mafi karanci shi ne ininsa shi kuma na zai sujada ne kabalar salama kamar yadda hadisan suka nuna to wannan fa'ida ta shida ita kuma a ƙarƙashinta wasu rassa za su Allah ya sa carbin bai tsinke ba saboda wannan riƙewa yake kamata yake bukata kawai saboda wannan abun da muke karanta a kowane lokaci za su iya samun ka sallah kowane lokaci Ya ce sadisan abu na shida har su yakunu su sahwi qabla salami aw ba'dahu shin sujjada ta rafkanuwa kabala ake ko ba da ake a dunkula kawai kabala ake ko ba da ake shine ce kilafun bainar ulama to wannan akwai sabanin malamai bari mu dan kawo sabanin sai mu tsaya haka yace alqaulul awwal qauli takwas ne alqaulul awwal magana ta farko anna mahallu sujudu anna mahallu sujudu kullu qabla salami wannan kace kawai bagiran sujada ko ma me yasa mika kabali zakai ko ba ni dadi kai ragi kai shakka kai kawai kace kabali zakai huwa qawlu zuhri wa makahulun wa wa wa auza'i wa sa'ad wa mazhab shafi'iyya kaji manya manyan malamai akan kaulin ko shine kaulin zuhuri dan kan wani saba maka rigima da shi manyan malamai ma saba musu aiki zuhuri wannan ne kaulinsa makahul wannan ne kaulinsa auza'i wannan ne kaulinsa lais bin sa'ad ga kuɗi ga karatu Allah ka ba mu haka amma akwai daɗi wallahi Allah sai ka faɗi gaskiya idan ka buɗe Allah ga kuɗi ga karatu ka faɗi gaskiya ka zara ido ya zaya da kai ba ka nema gurin kowa Allah irin sulat irin su ibn mubarak ga kuɗi ga karatu haka suke dan ma ibn mubarak har aika ne ma malik kuɗi suke ce in gwaka ci kakka nemi wa'annan su ba ko wani abu su raina mana wannan ilimin namu a gani Allah ya haka muke so Allah ya mana wallahi to Lais bin Sa'ad shi ma wannan ne kaulin sa wa mazhabi Shafi'iyya kuma shine mazhabin Shafi'iyya shine mazhabin Shafi'iyya su Shafi'iyya suna ganin duk abin da ya same ka sallah kai kabar zakai kun ji kauli na farko alqaulu thani kauli na biyu anna mahalla sujudi kullihi ba'da salami kishiyar wa'inca suka ce mahallin bagiran sujjada ko ma ne ya same ka suka ce ba a za ka wa huwa mazhabul hanafiyya shine mazhaban hanafiyya wa ƙaunar hasan al-basri shine kuma qaulin al-hasan al-basri <laughs> kaga nan ma akwai manya hasan al-basri wanda ake cewa maganganun sa suna da kama da maganganun annabawan farko shi yasa masu malaman su dauko maganar su dauka ma hadisi su sauta cikin hadisi har imamu nawawi ya kace rari salihina maganar ta ce ya kata matsayin hadisi wa ibrahim an-nakhai gashi ibrahim an-nakhai wa sauri gashi sufyan sauri alqaulus salis sai magana ta uku annal asala fi sujudi an yakuna qabla salami su wannan suka ce asali kawai ya kasance sujjada a sallah kabalci to gane bambanci na farko su wani suka wannan shine asali qabla salami illa ma ja'at sunnatu bi sujudi fihi ba'da salami sai dai inda sunna ta zo da ayi ba'ani fa innahu yazuru ba'adahu to anan mutum sai ya ba'ani kun ga nufin su ma'ana inda ya zo a hadisin annabi annabin yi ba'adi ko ya ce ayi ba'adi ayi ba'adi amma duk inda ba a samu hadisi annabi ya ce ayi ba'adi a gurin ba ko ba samu shi yayi ba to wani abu ne ka irin wannan kabali zaka yi an gane su saboda suka ce asalin sujjada asalin ta kawai kabalin ne asalinta mun gane wannan ko mali ce huwal mashahuru an imam ahmad wannan ne mashahurin zance daga imam ahmad yana da wani kenan amma nan ne fi shahara zaka iya samun zance shi fi shahara a cikin zantattukan malami amma kuma ba shine wanda malami yake kai ba an gane shahara kaɗai ba ta sa zance ya zama shine daidai eh. to wannan ya fi shahara a abin da aka ciro daga imam ahmad alƙawlin rade sai ƙauli na hudu annal asala fi sujudi an yakuna ba da salam kishiyar wancan ce asali a sujjadar rafkanuwa ya kasance bayan sallama ya kasance bayan sallama illa fi halaini suka ce sai abu hali biyu a nan ne kawai ba za ka ba bi zama ba da salama ba to su ma hali biyun fa yakun musallimu qayyaran fihi ma shi ma hali suka ce ni sallah zaba ko ya kabalin ko ya an fahimta asali asalin sujjada ce ba da salamu ce amma ban da guri biyu suka ce a hali biyu in sujjada ta same ka a hali guda biyun ka zaɓa ka tiƙa ko kai kabali ko kai bani ina guri biyun muka yi rin bisu judu kabala salami a badahu mutum mai zaɓi ne ko ya kabali ko ya bani ga guri biyun idza nasiya julusa litta awali idan mutum ya manci zaman tahiya na farko to wannan kaulin da Allah ku yarda da shi bayan ga annabi da ya bari kabaliyai kai ka zo ka ce mana mun zaba mu zabi mun zaba na annabi ba shi kenan ba wa idza shakka har sallah falasan aw arba'an idan mutum ya shakka uku ya ko hudu yayi wai nan ma sai ya zaba kabali ko bali mu annabi me yace ni kabali kuma ka ce mu zaba kaga wannan kaulin ba ma sai ka bata kanka lokaci akan sa ba huwa qaul ibn hazm shine qaulin ibnu hazm alqaulul khamis sai magana ta biyar inna ma sabata fi sunnati min as-sujudi qabla as-salami aw ba'dahu abin da ya tabbata a sunna mana a hadisi na sujjada qabali ko ba'di fa innahu yuf'alu kama warada to sai a aikata yanda yazo a hadisi inda yazo a hadisi annabi yi qabali kai ma irin wannan abin ya same kai qabali inda yazo a hadisi annabi ya ba'adi kai ma irin wannan abin ya same kai ba'adi inda yazo a hadisi ya ce in kaza ya same ku annabi ya ce in kaza ya same kai ba'adi to in ya same kan sai kai ba'adi inda annabi ya ce in kaza ya same kai kabali to in ya same kan sai kai kabali ya ce wa ma a da sai ce duk kwa inda ba wannan ba wani bai ya same ka a sallah ba samu annabi ya sami irinsa ba kuma bai faɗi irinsa ba sai ce muka yi rumbayar su zai kabala salami wa ba'alahu mutum ya zaɓa ko ya kabala ko ya bayi an gane ko an gane kaga wannan yana kan sunna duk abin da ya zo a sunnar haka za ka yanda annabi ko yanda ya ce a yi to amma inda kuma bai zo ba wannan magana ma za ka rusasshiya ce rusasshiya ce yanzu misali annabi ya yi raka'a biyu ko ya yi raka'a biyu ya yi sallama a ne raka'a huɗu. sai aka gaya masa da aka gaya mar meye da ya ciko me yayi ba adi to kai za a tuba sai kai raka'a daya ai annabi bai irin wannan ba shi ya isha a azhari ko asar kai a ya kai raka'a daya shi ai a can biyu ya bari kai a nan tsaye ka bari shi a can mai raka'a hudu kai a nan mai raka'a biyu iri ɗaya ne to shi kenan sai aka gaya ma ya ka ciko ɗayan zaɓa za ka yi don Allah ko me za ka yi me za ka yi saboda za ka yi kiyashin wani akawunta nan da iri ɗaya ne haka wannan kaulin na uwa ya burge ku don ba kar wani ya je ya rungume shi yasa ne magana muku wannan magana ba na kauri bane da za a dauke shi shi ba farkon sai yana da kyau amma a ƙarshe ya samu matsala malai cewa hada kaulin shaukani wannan kaulin yan baya baya ne ma wannan kaulin shaukani ne alqaulu sadi magana ta shida ai dan ka gane cewa malamai fa aiki suke ba kwance suke ba kuma kowa da ya faɗi wannan ƙaunin fafa da son zuciya ya faɗi shi ba a shi ya kalla iya tsakaninsa da Allah yi shi ya kalla ba ko son zuciya kawai ya sha shayi ya taso ya ce wane ya rautu wane ya rautu wane ya rautu amma duk ƙarya ne saboda garin mahaukata ne garin kuma ya ma ihu Allah abin akwai abin haushi wani in yi wata magana ilimi ba ma ka kula shi ma hukunci ba ka kula shi bai san ma me yake ba to ka zo ka ce bukarin ya rawaito muslim din ya rawaito abu dole ya rawaito nasa'in ya rawaito ibn majan ya rawaito kai imamun na ma imam malik ya rawaito imam ahmad ya to amma duk ƙarya ne to waye ne gaskiya kuma sai ya ɗauko fa ruwayar ruwayar ruwayar wancan mutumin fa wanda duk duniya ta san makaryaci ne ne fa kuma ya tabbatar da ita wa nawaqidi matruk ne sai kuma yace tabbatar da ita Allah san zuciya ne Allah ya kiyaye alqawl sadis anna al-musalli muqayyirun bayna sujud qabla salam ba ba'dahu mutlaqan to gani qaulin shi mai wannan qaulin cewa yi mai sallah kawai zaba zai koyi kabal koyi bani ko ma ya same shi kawai ko bani to kaga anan ai za a saba annabi da hadisi Abu Sa'id annabi cewa kai kabali sai kai ba da kai kuma gurin baka saba annabi ba hadisi ibn Mas'ud annabi cewa kai sujjada ba da salam sai kai kabalan salam baka saba annabi ba kaga wannan kaulin ma min wara'il jidali wa huwa qawlu ba'd ash-shafi'iyya wa iktiyaru sanani bare ko cikin subul salam Shi ne kaulin sashin wasu cin malaman shafi'iya kuma shi ne abinda sanani ya zaba kuma bulu salam haka zaka gani shi wannan kaulin ya zaba shi ya kawai shi sanani da ya kalli hadisan dan ka gane ba son zuciya yi ba iya iya fahimta sa kenan da ya kalli hadisai shi to annabi ya umarni da ai kabali ya umarni da ai ba'adi wani gurin ya kabali wani gurin ya bari ce duk annabi ya yi shi umarni da su haka kowanne kai an fahimta haka ba kowai son rai yi ba shi yana ganin tunda annabi ya kowanne to kawai kowanne za a yi alqaulu sabi sai magana ta bakwai idan kana sawu an naqasin da qabala salami idan ya rabkana an naqasin daga yin tawaya ne ma'ana ragi yayi a sallah yayi qabali wa in kana an ziyaratin sajada ba'da salami in qari yayi ba'di wannan qaulin suwaye malikiya ragi kabali dadi ba'adi kaga sun ka kalla hadisan kaulin sai yana da karfi ko kaulin sai yana da karfi ba fa ai gida muka yi ba yawa ba ai gida muka yi ba malik ce huwa mazhabul malikiya wannan ne mazhabin malikiya sai ce wa hadal qaul juz'un min al-qawl alladhi yalihi wannan kaulin kaga zai rusa shi ba saboda dalilan sun nuna haka sai dai yana da matsala daya yana da matsala daya shine wajen zannin raji kamar yadda na faɗa ɗazu to sai ma da ce wannan ƙaunin wani yanki da ƙaunin da zai biyo bayansa Ga shi ne shine alƙaunin sami ƙauli na takwas idan na sawu an na ƙasin sa da ƙabalin salamu kamar can ko idan rafkanuwa rage aka sai ya sujada ƙabari za ka na an ziyaratin da ba'da salami in dadi ya kai ayaba a ka kamar yadda malikiya suka faɗa shi sai ce yanki ne daga magana ta takwas yace wa ka kana an shakkin in ko rakkanuwar ta shakka ce ko kwanto fa inda ya taharra sawaba sai mutum ya kirdadu ya kokarin irdadan da rinjayar da inda yake shine daidai fa in galaba ala zannihi shay'un in wani abiyar rinjaya in wani abiyar rinjaya a zatansa amila bihi wata da ba ala salami sai ya aiki da shi sai ya sujada ba aji wa in lan yaglib ala zannihi shay'un in ko babu abin da ya rinjaya akan a zatansa bana alal yaqini wa huwa al sai ya gini akan yaqini shine mafi karancin wasa jira qabala salami sai jira qabali malaki huwa riwayatun an an imam ahmad to wannan ma ruwa ce daga imam ahmad kaga can akwai ruwa daga imam ahmad ko aka ce shine mashahuri a mazhabinsa ko kuma daga shi ya fi shahara to wannan kaulin da tako shi ma dai ruwaya ce daga imam ahmad waqtu ya shehul islam ibn taymiya kuma shine abin da shehun musulunci ibn taymiya ya zaba sai mali ce wa haza arjahul aqwal wannan da mafi rinjayen duk wayannan maganganun saboda in kun kalli wannan ko da in ka ji gida ka kalli kaulin sosai ka kalli hadisin za ga a wannan kaulin ba hadisin da aka yi kuma ba hadisin da ya karo da wani a wannan kaulin shi yasa mali ce shine mafi rinjayen maganganun wa qarabuha ila sawabi kuma shi yafi kusa da daidai wa bihi tattamiru adilla wala tata'arab kuma da wannan kaulin ne duk dalilan suka haɗu ba shi karo da juna ba amma duk sauran kaulin kowanne in ka ɗauko za ga ya rushe wani kaulin yanzu wanda suka ce ai kabali kadai to ya wani gurin annabi ce mana yi ba ai in wanda suka ce ai ba duk kadai to ya wani gurin annabi ya ce mana mi kabali kuma wani gurin annabi kabali ka gani haka sauran dama duk mun kawo magana akan su mun rusa su ko to amma wannan kaulin na takwas baka da inda zaka rusa shi dan ba hadisin da aka yar da an hada su an aiki da su kuma ba wanda ya karo da kowanne yace ce fannabi sallallahu alaihi wa ya yace domin annabi sallallahu alaihi wa a sajada qabala salami jabaran lin ya ya sujada qabali dan karfafa tawaya a ina hina taraka shahuda alwala a inda ya battayya ta barku ka nan rage ce sai ya yi ne sai ya kabali kama fi hadisi Abdullahi bin Buhaina kamar da ke cikin hadisin Abdullahi dan Buhaina wani karin bayani yake maka wa sajada ba'da salami hina zada fi salati kuma mun gani annabi ya sujada ba da yayin da ya kare a sallah ya ƙara ne raka'atul kamisata ya ƙara raka'a ta biyar kama fi hadisi Abdullahi bin Mas'ud Kama yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa sajada ba'da salami aidan hina zada salaman ba'da thaniyati thaniyati fi salati zuhuri haka nan manzo Allah ya sujada ba'adi kuma yayin da ya ƙara sallama bayan raka'a ta biyu a cikin sallah azhar kama fi isa ta zule daidai kama da kicin isa zule yi. kaga duk ƙari yi ba a ji wa amara bi su juri ƙabalar salami kuma annabi ya yi umarni a yi sujjada qabali inda shakki a yayin kokonto fiye da raka'ati ba'da bina'i al a yanda aka kokontar adadin rak'o'i to bayan an yi gini akan yaqini annabi sai umarni yi qabali kama fi hadisi abi Kama fiye da kicin hadisin abu sa'idin wa hadis bin awfin allahu anhu da hadisin Abdurrahman bin Auf Allah ya kara masa yadda wa amara da sujudi ba'da salami kuma annabi ya umarni ai sujjada ba'adi idan shakka summa taharra idan mutum ya kokonto sannan ya kirdade wa amira bima tarja lahu ba'da taharri kuma ya aiki da abin da ya rinjaya a gare shi bayan ya kirdado din qala shaykhul islam ibn taymiya kaga nan yayi ma bayanin yanda hadisan suka haɗu kuma duk suka yi aiki yace shaykhul islam ibn taymiya ya ce fa hadha al-qawl allazi ibn taymiya yace wannan kaulin da muka taimakawa huwa allazi yustamalu fihi jami'ul ahadith shine wanda a cikin sa aka yi aiki da dukkanin hadisa wala yutraku minha hadithun ba a bar wani hadisi ɗaya ba ba ya aiki da shi ba masu malik kiyasi sahi banda haka kuma an yi aiki da kiyasi ingantacce fi malam ya bihi fihi nasu cikin abin da nasi ba tunda an ga duk inda annabi ya ƙari ba yi. kaga inda nace bai zo ba sai ayi ba a in aka yi ƙari inda annabi ya rage an ga kabali yayi kaga inda kai rage abinda nasi bai zo ba inda rage kai sai kai ne kenan sai kai kabali shi yasa ce qiyasi ingantacce ma abin da ya nuna kenan wal haqu ma laysa bi mansusin bi ma shi bi min al mansus ibn taymiyyah ce za a ilhaqin abinda nasi ne a abinda nasi bai zo ba da wanda ya kama da shi a nasi. ko ba haka ba dan dole sai an samu mushabaha tsakanin a a a a ainihin abin da aka yi maƙisun wal muqasu alaihi dole sai an samu tunda an ga inda annabi ya daɗe me yayi ba a bi ka kenan duk inda kai daɗe inda nasi bai zo me zaka kenan sai ka kiyasi kan wancan daɗin Annabi an ga ya rage yayi ne kabali kenan in kai wani ragi wanda bai zo a nasi ba kaga sai kai kiyasa sa da can ko sai kai kabali shine abin da ibn taymiya yake yake faɗa wannan magana ta cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 25 to wayannan maganganun duk da ya kawo to kuma zai zo ya munakasha a tattauna su a ga wanne ne ya za a za su a rusa wanda za a rusa tabbatar da wanda za a tabbatar wannan shine abin da zamu tashi insha Allah karatun mu na gaba walhamdulillahi rabbil alamin